لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da saka a wannan yammaci na asabar sha uku ga watan daya muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu ya tafi dariya sha hudu ne ko sha ga watan daya shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da daya miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka a riyadu salihin wanda kuma shine darasi na na arba'in daidai babu shafa'ati babin da zamu tashi akai babu ne da yake magana dangane da ceto ko ka ce ceto ko ka ce alfarma wato shine kai wa wani hanyar samu an gane ko ka zamewa wani sanadi na samun aiki ko samun makaranta wannan shine abin da ake kira a shafaa yana da nasa kokarin to amma kai ka cika masa ne don ya samu ka sa baki sai aka dobe ka don kai aka yi masa to ceto iri biyu ne akwai ceto na gari akwai wanda ba na gari ba ceto na gari ka taimaka mutum don ya samu haƙƙin da dama ya cancanta a bashi ceto wanda ba na gari ba shine ka taimaka mutum samun hankin da bai tantanta ba a ce ya samu kun fahimta da kyau قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها شكر آية ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ubangiji yake man yashfa shafa'atan hasana dukkan wanda ya alfarma kyakkyawar alfarma wato shine taimaka ma mutum ya samu abin da yake haƙƙinsa ne ya samu abin da dama ya cancanta ya same shi sai ka sa baki ka tallafa don ya samu ya kullahu nasibun minha to mutum zai kasance yana da wani rabo na lada dangane da wannan alfarma da yayi dangane da wannan ceto da yayi wa man yashfa shafa'atan sayyi'a dukkan wanda ya ceto ko yayi alfarma wanda take mummuna ka sa baki a ba mutum abin da bai cancanta ba ka sa baki a kwace haƙƙin wani dan a baiwa wani wannan ya zo mummunan alfarma ke an gane ku to dukan wanda ya wannan shine wa man yasfa shafa'atan sayyi'a ya kullahu kiflun minha to shi ma yana da wani rabo wani laifi dangane da wannan abin da yake وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da mutum Allah ya kare tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idza atahu talibu haja idan wani maneman bukata ya zo wajen sa yana so manzon Allah ya bashi wani abu ya fahimci hakan daga wannan mutum aqbala ala julasa'i sai manzon Allah ya fuskanci abokanan zamansa da suka yi tare a wannan lokaci fa kala sai kaji ya ce isfa'u tubujur ku yi alfarma za a ba ku lada ku sa baki in ba shi dan kuma a ba ku lada manzon Allah yana da dama idan ka zo neman abin ya dauka ya baka to amma sai ya kyale jira yake yi wannan malami ya ce ai manzon Allah ya kamata a ba shi kaza jira yake wanda ya ce manzon Allah ai ya tantance a ba shi kaza kai wani ko ai bukaci ne yana son kaza sannan sai manzon Allah yayi dan a samu lada guda biyu ladan shi da ya alkhairin ladan wanda ya sa baki ya alfarma ina ba za mu fahimta ga yana da dama fa ya san wannan mabukaci ne ba sai dauka ya bashi ba amma sai ce isfa'u tu ujur kamar yanzu kai ne zaka yi abu kaza kana son kai din kuma dama kana da niyyar kai din sai ka kalla da yake zauna kace ya nazir ko wanda kai ya tantance in bashi littafin nan eh gaskiya ya tantance ai sai a bashi idan kuma ya masa gashi sai ce bai tantance ba <laughs> isfa'u tu'jaru ku yi alfarma domin a baku lada in kuna da hanya ku taimaka waɗansu su samu makaranta su samu admission a university ko manyan high institute don su karanta abin da zai amfane su ya amfani al'umma in kun yi haka din za a baku lada in kuna da hanya ku wuce waɗansu gaba su samu aiki in kun yi haka din za a baku lada in kuna da hanya ku sa baki wani na neman aure dan a baki sai ku yi haka in kun yi haka za a baku lada dukkan alfarma da kai kyakkyawa kaucewa wani gaba ko ka sa baki ko ka rubuta takarda ko ka dan bayar da note ko ka san hatiminka ko ka bayar da compliment card ɗinka saboda kai ta aka yi wa wani kaza abinda dama ya cancanta a yi masa to kai ma kana da lada kamar yadda wanda ya yi masa wannan abin yana da lada shine ma'anar ishfa'u ku yi alfarma domin a ba ku lada wa yakdi Allahu ala lisani nabiyhi ma ahabba ubangiji kuwa yana zartar da abin da ya so ne akan harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko na tabbatar da biyan wannan bukata ko rashin biyanta ma'ana a nan gurin bayan manzon Allah ya zabarar da mutane da yin alfarma ko da yawa mutane ceto su sa baki dan su sa a basu kaza sai kuma ya mayar da al'amari zuwa wurin Allah duk yadda aka sa baki to ba abin da zai faru sai abin da Allah ya riga ya zartar a cikin kudrata an gane ko to amma shi sa bakin akwai lada a cikin sa sawa'un an baiwa mutumin ko da ba baki ba dan manzon Allah ta ko ku yi alfarma to ujaru za a baku lada ma'ana sawa'un abin da kai alfarma din nan ya samu ko bai samu ba samu bakin a ciki kawai za a baka sa ina ba da gun fahimta shi yasa dan kare mu da cewa wai idan mutum ya sa baki dole sai an bayar sai sai wai qadallahu ala da bihi ma ahaba domin sai abinda Allah ga dama ne ko yake gudana sa baki wannan ibada ce take idan ka samu lada amma ba lalle ne abinda kake so ya faru ba an fahimci wannan ko muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da ba Muslim suka rawaito fi riwayatin ma sha'a a wata riwaya yace wa yaqdi Allahu ala lisan nabihi ma sha'a a madadin ma ahabba duk dai ma'ana tana komawa da وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa fi qissati barira dangane da kissar barira ita barira din nan baiwa ce ga ummu na Aisha shine mai sharhi yace wa bariratu kanat maulatan lisayyidati Aisha radiyallahu anha baiwa ce mallakar Aisha Allah ya kare da a gare ta mijinta kuwa sunansa Mughir bawa ne kuma bakin fata yana matukar santa ita kuma ta tsane shi Allah ya kaddara an yi aure har an haihu tana kinsa daga karshe dai aure ya zo ya ki zama dole aure ya mutu shi mijin ya sake ta bayan ya sake ta kuma sai dai ba ya iya bacci duk ya kama kafa da wannan ya kama kafa da wannan alallace ta zawo dawo al'amura suke har sai da je wajen manzon Allah to wallahi ya rasulullah ina matukar sanda da haka ka sa baki ko a ki sa'a ta da manzon Allah sai an gama zan saba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai nuna mana da ake alfarma ba kawai zo za ka rubuta ce zuwa sai an ba mutum ba idan ka je aikin fa babu ko wani ya zo yana neman admission bai sai fom ba kawai sai ya zo ce wai ka sa baki a sauke shi baya da fom bai ma riga sai fom ba ko wani ya zo yana neman admission ya sai fom ya ajiye a gida har bayan an riga an cike an kammala karban fom wata biyu da suka wuce ya zo a makare kuma duk da haka ne ka sa baki a sauke shi ko ana neman masu credit biyar zuwa shida zuwa bakwai shi kuma yana da guda biyu daya a yarke na biyu kuma a hausa kuma zai karanta medicine kuma yana son dole sai ka sa baki a sauke shi yanzu na zaka sa baki a ɗaure kashi ko ba ta iya ina ba mu ma'ana dan ka san cewa in zaka alfarma sai kai game ga inda ya dace ga inda ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya samu barira a madadin ya ce mata koma ɗakin aure idan haka ya tursasa ta aure kuma dole sai da yardar tarfain bangarori guda biyu miji na so ita ma mace na so ba a yi wa mace auren dole ba a yi wa namiji auren dole iyaye ko su suka haifi ya musulunci ba su dama su tursasa ta sai dai su ba ta shawara in ta ce ki su lallashe ta sai mata nan su faɗa mata nan su faɗa mata nan in ta ce taki shikenan magana ta kare amma a ce dole ko kin ki ko kin so sai an yi an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aurar da wata ga wanda ba ta so dole ta je ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce na baki zabi in kin ga dama ki kashe auren in kin ga dama ki hakuri ki zauna ce zan yi hakuri in zauna amma dama na kawo kara dan iyaye su je daga bakin ka cewa ba su da ikon tursa su ƴaƴan wajen auren dole to auren dole maka auren da ita bai zama dole ba lantana kuma kome zai zama dole sai ka koma da ita da haka da manzon Allah ya zo wajen barira sai ce laura da ati ina ma ati ki koma wajen mugis ina ma ki yadda ku yi kome kalat ita ko barira sai ce ya rasulullah ta amurni sai manzon Allah umarni take bayarwa ko kuma shawara ce kalat sai manzon Allah ce inna ma ana ashfa ki ba umarni nake bayarwa ba alfarma dai nake nema masa dan idan umarni ne manzon Allah ya umarni ya zama wajibi a gobe kenan sai ba umarni bane ba wannan kar ki dauke shi a matsayin wajibi ba shi bane ba wa ma ana ashfa ina nema masa alfarma ne kala sai ce la hajata li bihi ba da bukatar sa indai alfarma ce an fahimta ko kaga dai ba ya taba gisa sai eh, iya dole kan mu sai dai hakura la hajata li bihi tace ba da bukatar sa san san a wata riwaya ma ta ce lau a asani kaza wa kaza ma kuntu inda ku kaza wa kaza sannan kinaya ce na dukiya mai yawa da zai bani kaza ya bani kaza cikin dangin abin da nake so ko abin da duk ya mace take so wurin da namiji to ba zan koma dai wurin sa ba san ba zan zauna tare da shi na riga na gama ai mu je sai ya sha wahala game da marina ka inda ta wuce a cikin madina yake biya na kuka idan ta wuce ta nan wurin sai wuce na kuka ba an Allah ba shi ai sai sa yana daga cikin mugunyar addu'a ka ce Allah mu ya hada mutum da ciwon so ai ka cuce ba karban cuta ba to Allah sarki wato dai wannan yana nuna mana mu zanto masu alfarma a tsakaninmu tawawun alfarma wajen bada bashi kamar yadda muka abin nan ko alfarma wajen makaranta ko alfarma wajen auren neman aure ko alfarma wajen aiki ko alfarma wajen samun gidan haya ko alfarma dukkan wani abu da ya shafi na gari idan mutum ya alfarma yana da lada tawawun abin ya tabbata ko bai tabbata tsoma baki da zaka yi alheri ne an gane ko to kuma haka alfarma da suke ba ta gari ba ita kuma koya mutum ya tsoma baki shi ma kuma yana da laifi na zunubi a ciki Allah ya tsare babul islahi bainan nas wannan babu ne da yake magana dangane da sulhu ta tsakanin mutane an samu tsakanin wani da wani ba a jituwa shari'a ne daidai ne ka je ka yi kura kokarin ka ka sulhunta su ko tsakanin wannan al'umma da waccan al'umma ko tsakanin wannan kabila da waccan kabila ko waccan unguwa da waccan unguwa ba sa jituwa to ya kamata a samu shugabanni ko masana ya kamata ko da tije domin su sulhunta su shine al-islahu bainan nas sulhun ta tsakanin mutane lallashin su dan su manta da gabar da ke tsakanin su irin wadda wata gabar ma an gada tun iyaye da kakanni qala Allah ta'ala la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa qala ta'ala was-sulhu khair وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم aya ta farko Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum la khaira babu wani alkhairi fi kathirin min najwahum a cikin da dama daga gani da mutane suke tsakanin su da juna da kuskus da hirarrakin su babu alkhairi a cikin wannan hirarraki illa man amara bi sadaqatin sai fa in an samu wanda zai wa abokin zaman sa umarni da yin sadaka sadaka ta wajibi kamar zakka ko sadaka ta nafila ta ganin dama to wannan alkhairi ne lokacin da duk wani ke da hali kake masa umarni ya rinka yin sadaka ko sadaka ta wajibi ta zakka ko kuma kake kwadaitar da shi dangane da alkhairin da ke cikin sadakan nafila in ya zanto galin da kuke da juna dan wannan ne to akwai alkhairi au ma'rufin ko kuma ya kasance kai umarni da kyakkyawan aiki wani tashi lokacin sallah yayi wani tashi mu je mu duba wani bashi da lafiya wani tashi mu je mu yi wa wani ta'ziya mun ji an yi masa rasuwa wani wani ba hasara ta same shi mu je mu jajinta masa duk wanda da cikin ma'ruf daddaɗar kalma da zaka faɗa ma'ruf al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar dukkan sa wannan ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas ko kuma wanda ya umarni da sulhun ta tsakanin mutane wato kaga waɗannan al'amura guda uku suna da lada al'amru bil sadaqa al'amru bil ma'ruf al'amru bil islahi bainan nas Allah ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima dukkan wanda ya aikata abinda aka ambata baya yana neman yardan Allah ba dan wata manufa ba sai wannan Allah ce za mu baki lada mai yawan gaske za mu baki lada mai kefa wa qala ta'ala was sulhu khair ubangiji ta'ala ce sulhu fa alkhairi ne ma'ana kishiyar sulhu fa sharri ya kamata a yi sulhu domin sulhu alkhairi ne kaga wannan jumla ce wanda ta gino akan mubtada wal khabar jumla ismiya kenan was sulhu khair wato kamar alkhairi gaba ɗaya ya tare cikin yin sulhu kishiyar hakan kuma yana wajen yin sulhu kenan an fahimta ko sasanta tsakanin mutane da alkhairi to kaga wannan aya ko wannan bangare na aya na wasu khair kaga ya zo ne a wani babi da ya tafi zaman auratayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zaune da ɗaya daga cikin matansa ta riga ta manyanta sai ta fahimci kamar ta fita daga ran manzon Allah ba ta cikin tunaninsa sai ta ji tsoron ya sake ta tana son ta ci gaba da morar cewa ita matar annabi ce tana so Allah ya karɓaranta tana karkashin igiyar auren annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta son ya sake ta duk da cewa ko tana da bukatan ta samu cikakken haƙƙi da za a bai wa kowace ya mace an bai dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ta riga ta fita daga ransa saboda wani dalili da shi kadai sani ba lalle ne sai manzon Allah ko kai ba dole bane ka bayyana mutane a cikin gidanka ballan kana manzon Allah da mutum ya ga dama faɗa da bai ga dama kuma za a ce dole sai an tambaye shi me yasa shi ya fi kowa sani sallallahu alaihi wasallam in san samun manzon Allah ne su rabu ya auro wata ya cike ɗakin in san samun ta ne ta zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba ta cikakken haƙƙin ta yadda ake biyo kowace matar aure to kuma wato yanzu ya kamata aiki na an samu sabani sai me sai yi sulhu sai ubangiji da Allah ya kawo tsarin yadda za a yi sulhu sulhu shine kai manzon Allah karka sake ta ta cigaba da zama dan ta mura da ta matar annabi ke kuma sai ki yafe kwanan ki ba dole bane a raba kwana da ki <laughs> ba dole ne a raba kwana da ke ba dole ne ma ba ki kudin ke bane ba dangin ki sa da ku ka muka abinci daga gida biki samu bukatar ke zuwa daya amma kin samu wani bangare shi ma bai samu bukatar su gaba daya ba amma ya same wani bangare dama haka sulhu yi kar ka ce za a zo yin sulhu amma kana so dukkan sharɗan ka kayan kama ba sulhu ka ba sulhu sai ka dan ki wani bangare a wani lokaci shi ma wancan sai ya saki wani bangare ka samu wani bangare ka hakura da sauran kuma shine sulhu shine Allah yake cewa walan tasbiwa an ta'dilu bainan nisa'i wala haraj ko ba haka daidai sai cewa sai an zo mata daidai wanda ba zai iya ba ko da kun tsoron haka amma sai ce fara sabilu lalmari ba ta zuru hakan mu'allaka sai kuma ke wa in tuslihu wa tattabu fa Allah ka daga furar rahim wa in tuslihu wa tattabu kaga anan gurin sai ce wato amma karka karkata zuwa ga wanda ka fito din ka kyale wannan ta zanto kamar mara mamaki amma sai ce wa in tuslihu amma in kuka yi sulhu ta yadda ba ta son ta rabu da kai so take kawai a ce ita matar wani ko da ba ka yi mata komai in ta yadda da wannan to kai kuma ba komai sai ka kyale ta daga zuwa a matsayin matar wani da ita kuma ta haɓar da kwanan ka isa a lokacin nan sai wannan mata ta hakura da kwanan da aka bai wa umma Aisha manzo Allah ya ci gaba da rike ta haka dan nuna mai shari'a ne a yau din haka kar a ce wai ko sosai ta manzo Allah ba ko ya bane ba a yau ko kai kake da mata biyu ko uku ko hudu sai ta fita daga ranka idan ka sake ta ce kai laifi wace take laifi sai ma laifi da ka rike ta kana zalunta ta da ka sake ta wannan ba alkhairi sake ya ba alkhairi ku rabu da hadisin da yake cewa abu gabal halal ila Allah hadisi ne bai ba da asali bai tabbatar ga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta wai mafi in mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sai to ai wannan hadisin kansa ya rufe kasa halal kuma sai Allah na kinsa ba sai haramta bai huta <laughs> ba sai baki haramta ba amma a ce shi a cikin halal din ma kuma shi ya fiki ma'ana banda shi akwai dangin halal da yake ki amma aure ne ya fiki masanin hadisin ma kashi akwai na kara ina ba da gwamnati da haka dai hadisi ne ba tabbatar Allahumma to da Allah ce wa in tuslihu kafin nan gurin cewa wa min hadi aw fala alaihima bainahuma sulha inda wannan in min hadi in mace ta halalo cewa miji fa ya rabu da ita to ta tashi da kanta ta koma kan wata amma ita ko ba ta so ta rabu da shi to fala alaihima bainahuma sulha da shi da Allah ce kai wannan sulhu din shi alkhairi sama da me sama da rabuwa in dai har ita tana so ta sai ga ta cikin ina saboda wani dalili shine bai in ta bar gidan ya'yanta za su tagayyara ina ba za mu fahimta ai ta iya hakura da dan ta kula da ya'yanta kaza in kuma ta ga lalle ba za ta iya ba shikenan kuma dawo ba ba ina ba za mu fahimta kamar ya ko da mata eh a ina zai kawo takwa kwa ai shi yasa da ce maka manzon Allah inda son samun sa ne sai ya rabu da tauda sai ya kawo wani daki ba shine bukatar sa ba ita kuma in son samun ta ne a raba kwana da ita to sai aka hana shi haƙƙin sa gaba daya sai aka dauke kwanan ya bai wanda yake so cikin matan da kenan ko ba haka ba ita kuma aka ce ta ci gaba da zama karkashin igiyar auren sa kowa ya ganta ya gama tar annabi ta zama ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ba cikin dauda ba amma kuma ba tar kwana ba ta samu bukatar sa gaba daya shi ba bai samu nashi gaba daya ba ha da tsakiya ai tana nan sunanta matarka kawai dai saboda wannan ka'idar ne sai aka rage aka baka wancan damar cewa ba dole bane ka sani ciyar da ita dan ba haramun bane in mutum ya ga dama ya gaza ciyar da ita da haka rabon kwana ne ba zai da ita ba kenan in mutum kuma ya ga dama bayan ciyar da ita ma zai iya rabon kwana da ita alal da ne sai ciki je da karfi da yaji da bayar da sha'awarta kenan to kana da lada kan wanda yayi din ya faranta masa rai kare sa cikin kewa da damuwa da cikin halin kakan kai to addinin musulunci akwai tsari ba ku sai bane ne malam sai sai ba ne وقال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وبنجي tsoron Allah فاتقوا الله كتسورن الله واصلحوا ذات بينكم كسلهن تسكانكم da juna idan an samu tajin tashina ko rashin fahimtar juna wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa ku sani dai kadai mummunai yan uwa ne ko da gari ya sha bamban launin fata da yare sun shin sun zama daban-daban to rabita din imani ta hada tsakaninsu innamal mu'minuna ikhwa sanadai kadai mummunai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwanku guda biyu da za su samu rikici ko faɗa sulhu ya zama wajibi a unguwa idan kuna tare kuka san da wani da wani suna gaba ya zama wajibi wato ku sulhunta tsakanin a kasuwa idan kuna tare garin farwa na garin farwa na ba a magana saboda wani abu na duniya ya shiga tsakanin su ya zama wajibi ga wanda suke makwataka da su a rumfunan kasuwa su sulhunta a ofis ɗaya a ma'aikata ɗaya tsakanin wani da wani ba a jituwa saboda wani dalili ya zama wajibi waɗanda suke yi wani tsaya ko department tsaya wannan ma'aikatar ko ofis ɗaya su zo su ta tsakanin su a gari idan an samu rikici tsakanin yan marore da yan gyaranya ya zama wajibi al'ummar gari su tashi sulhun tasu. ko dai fadar mai martaba sarkin Kano ta shiga ciki da kirawo da tijan wancan unguwa da tijan wancan unguwa a sulhunta su a yi musu fada a sa malamai su yi musu wazi su karanta musu ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah ko in abin ana son yi tasiri ta ce martaba sarki ya aika musu ba zai je unguwa ya ko yan marore da ko yan gyaranya ko yan gyaranya ko yan marore da yan sudawa ko yan ina ne duk waɗansu unguwanni da aka sani suna gaba da juna ana yanke yanke ana kace kace irin na yan daba sai shi mai martaba ya aika musu ba yana da ofishin wakilin gabas ba ofishin wakilin yamma ina ya fi musu kusa mu haɗu mu da ko ofishin kaza ko mu haɗu a cikin dagacin unguwa kaza ko yau za mu je zama na farko a unguwa kaza gobe zama na biyu kuma a unguwa kaza dan Allah za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba a ce mai martaba sarki zai haka shi ga wazirinsa da waɗansu hakimansa biyu ko uku ga waɗansu daga cikin kwamishin fatawa na malamai wanda za su yi magana su yi wa'azi su faɗakar wannan ya kamata larabawa fada lokacin jahiliya fa ba su da addini ma amma suna sulhu idan aka yaki aka yaki aka yi kace kace da samu waɗansu da tije gwana yan waka sai su tare shugabannin wannan kabila su tare shugabannin wannan kabila su ta karanto baitin waka da ba da asiri har sai an sulhunta wani lokacin ma cewa ake to mu tara kuɗi gaba ɗaya mu duka ko ku tara ko ku tara mu biya juna diyyar da muka kace wa juna dan a sulhunta a jahiliya take wannan ya mu yanzu ga qur'ani ga hadisi ko ba za mu yi wannan sai unguwanni a ita gaba yan tauri yan daba wane ne haka a ita kaskace juna ba wani amfani mutum cikin zafin nan ya da ya fito dole ya shiga gida ya kulle ya shiga cikin daki kuma ne fasan dauke wuta ga wani wanda kamar gidan nan tabara babu yadda iya dan ba zai fito waje ba ka yan tauri su far masa ya zai da ransa a je a ita sankarau ana shan wahala rayuwa a duniya ba a jin daɗi kuma lahira ba a yi mata wani sanadi ba ga tsadan masara ga tsadan gero ga dukkan musibu me sulhu tsakanin mu da juna ko mai sulhu tsakanin mu da ubangiji mu daina saba masa mu da ne a bangaren ba wajibi ne a bangaren Allah dan wajibi ne mu daga ayyukan in ko muke kama mu da azaba Allah zai wannan ba za a samu to ko mai martaba sarki a ce ko hakimin wannan yake ko kuma a ce shugaban karamar hukuma da hakimi da mai martaba sarki shugaban karamar hukumar ko wani tare da majalisar na jiha na wannan mazabar misali da na waccan mazaba da na waccan mazaba duk wani wanda aka san ya kamata ko malamin addini ko dan siyasa ko dan sanda ko waye a haɗu a yi za a samu sulhu kuma a ce mu hada karfi da karfe ko waɗanne duk wani ɓata gari da ya karya wannan sulhu a kama su a yi musu daidai a wulakanta su a tursasa su a ursa musu yana magana ta riga ta kai za a samu gyara amma kowa da wa kowa kan kowa da kowa kan muna jira sai fitar gaban ta zo ta rabar rikicin yan tauri a cikin karo ina ka tara gama ina wannan dan rikicin kuma kace zulmu mana fitar gaban ta da ba mu san ta bane ba ita ma da su ji ta karkace mu dan ya zama ce juna ba mu hutar da ita bane ba eh yana da mata gudu hmm. ya ga wata tajiya yana sai ita uwar gidan mai ayyana gaskiya zai auki amma in za ta da ayyanta zai tafi da kuma zai tafi zai ba da wata ake da wani kamar na eh. ta fita da zai hmm. to wannan ba irin mutum ne na manzan Allah ba domin manzan Allah bai saki sauda ba haka suka zauna tare da ita ina fata mun fahimta ko amma shi wannan wanda kake faɗa ya ce ne zai sake ta amma zai bata wurin zama ta zauna ta kula da ta kaga ba irin wancan sulhun bane ba sulhu bane ba irin wancan bane eh kiwa a saki ya tafi mana za ku ce bai halauta ba ban ji ba a amma ba a cikin gidan su take ba a cikin gidan a an ya cikin ai ba za ta zauna ba tunda ya riga ya aure wata ba ita ba zama a gidan kuma da ta gama ita za ta cikin magana ta riga ta kare yarjejeniya Allah dukkan sharadin da baya cikin littafin Allah baya cikin suna Maza Allah sa maza Allah ta huwa batilun batilun batilun da ya da wanda kadar ba kyauta ce ta da matoyi ba a cikin kyauta ta matoyi wannan shi ya ce kin ga a gaskiya kin fitar gare na amma dai muna da yaya zan sake ki in ba ki wuri da zaki zauna cikin gidana dan ki kula da ƴaƴanki dan wannan wurin ne kuma in cike in ƙaro in aure wata wadda so ba haka ne zan daga ba muka ce idan ta karɓa haka ya sake ta saki ya saku amma zaman ta cikin gidan kuma babu wani hujja a ciki da ta gama idan zo ta bar gidan ina ba da kuma ita domin ya sha bamban da abin da ya faru tsakanin manzo Allah da Sauda manzo Allah bai saki Sauda ba zai sake ta da bai saka sai ce kyalai na karkashin igiyar auren ka da kira na matar annabi amma kwana na ku kaje ka ba da kike so cikin matan ka bai na biyo mu Aisha manzo Allah ya karba kuma ka cigaba da zama haka dan a nuna mana shar'antuwar abin a cikin musulunci to amma kaga wancan ya ce ya sake ta ita ko kyauta ta tamattu'i da kake magana ko da sharadi ko ba sharadi in dai mutum ya sake mace kuma ya aure mace ya sake ta dole sai ya mata kyauta ta tamattu'i an gane ko dole ne kyauta ta tamattu'i wannan kyautar ba a ba ta iyakar kuɗi ba an ce mai hali da yawa ya bayar da yawa wanda yake tsaka-tsaki ba tsaka-tsaki wanda yake kaɗan a bar kaɗan an gane ko ina bin da Allah ce la junaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa kaga 'ala al-musi'i wa matti'uhunna yana ta'alluki da 'ala al-musi'i qadruhu wa yana ta'alluki da wa matti'uhunna ka gani ashe ba wai wancan bane ita ta tsaye da hakki ta ka ba ta zai karba ka fita daidai ke da ka baiwa matarka abinci tana zama ida an ce ka ce ta ta gama ida ta bar ce ba a ci ni ba matsaya ce ba ce kai ka fita har auren Allah ta kuma Allah hukunci ta amma kai Allah ba zai kama ka da laifi wannan mun faɗa mata ba kawai ba cikin ne kuma muka ce wannan zaman bai halatta ba ta zauna a gidan da ta gama ita zauna ta haka muka ce وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaka dukkan gabbai da ke jikin dan adam akwai sadaka akan wannan gabba an gane ko dukkan wata gaba daga cikin gabban jikin dan adam akwai sadaka da mutum zai yi dan ya zanto zakka na wannan gaba yace kulli yawmin taslu fihi shams dukkan wani yini da rana za ta hudo cikin sa ta'dilu bainal ithnaini da za ka samu daman yin sulhu tsakanin mutane biyu sadaka wannan sadaka ce daidai da ka ɗauki dukiya ka bayar sadaka sulhu ta tsakanin mutane guda biyu mai sulhu kuma abin da zai lura ne ko dai nasarar wato a samu sulhu din sun ka da juna sun shirya ko kuma ya dakushe kaifin gabar ya rage mata kai ko haka kai ka ci nasara wato inu rajula fi dabbati haka ka taimaki mutum dangane da lamarin dabbarsa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu hanya ta farko fata hamiluhu alaiha ka kama shi ka dora shi akai idan dattijo ne yana so ya hau jakinsa dokinsa alfadaransa ba zai iya hawa ba ka tallafa masa har ya kama ya hau aw tahmilu lahu alaiha mata'a ko kuma ka dora masa kayansa akai shi yana kai kai kuma ka dauka ka mika masa ko kuma yana ƙasa ka kama ko ka nafsa tare duk da ya shiga cikin wannan ma'anar to shi ma wannan sadaka sadaka ce wal kalimatu tayyibatu sadaka daddadar kalma da zaka faɗa dan uwanka musulmi ya ji daɗi idan ya ji ta ita ma sadaka ce wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka haka dukkan wani tako da zaka yi zuwa yin sallah idan kai alwala daga gidanka ko daga rumfarka ta kasuwa zaka tafi masallaci ko wani tako da zaka yi akan hanya ɗaya sadaka ce wa tumitul adha an tariqi sadaka haka kautar da wani abu mai cutaswa akan hanya shi ma sadaka ce kaga kwalba sai ka kautar da ita da kan hanya dan kar wani ya taka kaga wata kusa sai ka kautar da ita nan kar ta fasa wani taya ta mashin ko take ko ta mota ko kar wani ya taka ta lahana shi ta lahantar da shi wato kaga wani datti kar wani ya taka kaga wata najasa ka kawar da ita daga kan hanya duk wannan idan kai wannan daidai ki da kai sarka domin al'ada ya shafi da abu mai cutarwa an fahimta ko wato kenan kaga abinda wani ya ajiye ma mai cutarwa kan hanya me ya kamata kai ka kawar da shi to ina ga abinda kai kuma zaka zo ka kawo shi da kanka zo nawa ne mutum za ka ga yanzu musamman wani yayi da ake a cikin Kano idan mutum yana tafiya a daidai cikin Goslo ko Sabon Gari ko Ibrahim Tayyip Road ko daidai gidan Masala idan motar ta mutu daidai round about kawai sai sai a wurin ya kulle ta ya tafi sai je nemo makani ya hada Goslo ya bai bayan Allah ko ba wanda ya sai masa a nan za a zo makanikai su gyara a cikin ko idan mutum mai hali ne ya zo zai gida blok da blok a cikin talakawa sai kawo mota ta yi su toshe mutane hanyar wani lokacin ma magudanar ruwan mutane za yaki zai rufe ko birji ya rufe ta babu yadda suka iya ba wanda ya sai kai kara ko ya masa magana kuma yana ganin bai wa Allah laifi ba bai wa manzon Allah laifi ba bai shiga hakkin kowa ba a tunanin sa to dukkan wani abu mai cutarwa da wani ya ajiye ma kai an shar'anta maka ka dauke shi to balla sana abin da za ka kawo kai da kanka ko mutum ya zo kusa da wurin zaman mutane ya yi bawali kusa da wurin zaman mutane ya yi bayan gida a'a a masallaci daidai da masallaci irin namu an ware wannan wuri na bawali ne wannan wuri na bayan gida ne sai mutum shiga wajen bawali ya yi bayan gida haka kuna ganin ya fito kuma ba kunya ba tsoron Allah ga ga shi da ka gani ga kamili kada duk wannan rashin kyautawa ne duk rashin sanin ya kamata sai mun yadda zamu yaki zukatanmu daga son zuciya mu zama mutane yadda sauran duniya suka zama mutane amma da irin wannan san rai irin nawa ba za mu zanto mana dabi'u irin wanda Allah yake so mu gina akai ba wanda manzon Allah yake so mu gina akai ba Allah ya tsare wannan hadisi muttafaqun alaihi malai ce wa ma'ana ta'dilu bainahuma ma'anar ta'dilu bainahuma ke cikin hadisi ai tuslihu bainahuma bil adl ka samu damar sulhu ta tsakanin mutane ta hanyar adalci shine ta ajilu bai nahuma din na'am a ba za ka faɗa mutum ya yi ƙarya ba kawai ka faɗa masa zance na ƙarya don ya ji daɗi kuma ya zanta ta zama sadaka wannan ba gaskiya ba ne. inda mutum zai yi ƙarya ta zanto abin nan shine hadisi zamu karanta gaba in wajen sulhu ne amma har kawai ka zo ka kitso wani labari don wani ya ji daɗi to wannan ba sadaka bace bukatanta tanta makariya sunan kuma kana da zunubi har wurin Allah ta ko manzo Allah cewa ya ishi mutul laifi ka rinka faɗa dan ka zancen da shi yana ɗaukan gaske ne kai kuma ƙarya kake masa wannan laifi ba daidai bane ba da irin wannan hadisi madan suka haranta wasan kwaikwayo suka ce domin duk mai wasan ko ya san ƙarya ki zai fito a matsayin miji ya fito a matsayin uba ya fito a matsayin kani ya fito a matsayin alhaji bayan baya da gogogo ya fito a matsayin wale ne ya fito a matsayin likita ya fito a kare ne kariya ce shi likita ya fito a wata farko ya zama likita kuma kariya ce shi ba likita ba ma'ana dai ba wannan wannan ba zai zama karfafi ba ina fatan ka fahimta وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها wani hadisi an karbi daga ummu kulsum Allah ta kare ta a gare ta bint ukba ibn abi mu'ayth qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul daji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta kare gare shi da iyalan gidansa na cewa laysal kazzabu alladhi yuflihu bainan nas ba makareci bane wannan da yake kokarin sasanta tsakanin mutane bayan min khairan sai ya isar da labarin alkhairi daga wani zuwa wani ko da wannan bai aike shi ba aw ya kullu khairan ko ya faɗa alkhairi yanmi bi ma'ana yuballighu kin yanmi khairan ya isar da alkhairi cewa ka wallahi wani ko yanzu muka rabu da shi ya ce in gaishe ka ko kuma dan gudun kare ran zuwa kan kariya sai na gama da wani ko yana tambayar ka ya ce in gaishe ka yana tashi ne bai ji daɗin abin da ya faru tsakanin ku ba ina ma dai za a samu dai a yi su yanzu kuma kaga sai ya ji daɗi to kuma ka zo daga wajen wannan shi ma ka je ka faɗa wancan sai ga kowanne idan sun haɗu da juna ka buɗe musu hanyar su juna magana dan kowa yana ganin aiki ya fara ne eh aiki ne ya fara ka buɗe musu hanyar yadda za su yi magana to wannan kana da lada manzon Allah ya ce wannan ba ƙarya bace ba duk da a zahirin abin sa ƙarya a yadda za mu iya gani amma a shari'ance manzon Allah bai kirga wannan a matsayin ƙarya ba kun fahimta da kyau allazin yuslihu bainan nas bayyana min khairin ay yaqulu khairan muttafaqun alayhi wa fi riwayati muslimin amma a riwayar muslim ziyadatu qalat akwai ziyadan da take da ziyada ziyadatun qalat ita ummu kulsum tace walam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nas ban taba jin manzon Allah na rangwame cikin abin da mutane ke faɗa ba na ƙarya illa fi salatin sai cikin al'amuran guda uku ta'ani abin da take nufi al-harba dangane da yaki ya halatta kai ƙarya dan manzon Allah ce al-harbu khudwa yaki dan yaudara ko yan kadan ne sai ka ce kuna da yawa dan ka razana abokin adawarsa an bayyana ku to wannan sai ka ga dan koya yana zana ka samu rabin cin nasara a tare da shi wa hadithu rajul imra'ata ko miji ko ah, wal islahi bainan nas ko ah, wal islaha bainan nas da yanzu tsakanin mutane guda biyu kamar yadda muka faɗa da su wani ya ce in gaishe ka wani yana tambayar ka wani biyu ya ce bai ganka ba wani zance makamancin haka yadda dai zai ji cewa eh wani ya damu da shi wa hadithu rajul imra'ata ko mutum eh, suna tattauna da matarsa wato ainihin dan ya dawo hankalinta zuwa gare shi ya danyi mata ƙarya wa hadithal mar'ati zawjaha ko ko mace ita ta tattauna da mijinta bisa ga wannan duk wannan an riga an yi rangwame to amma abinda malamai suka ce shine duk irin ƙaryar da zaka yi mata kar kai mata ƙaryar da zaka saukewa kanka wani wajibi da aka dora ma ita ma duk ƙaryar da zata yi kar ta yi karyar da zata tunkuɗe ta wani wajibi da aka dora mata kar kai karyar ka da kuɗi an tambaye ka kuɗin ce ba ka san kuɗin ce ba bane menene wajibi kai karyar babu wannan bai halatta ba dan tafi ne akan ka ya zo me kuma ga kana da akwai dan me zaka yi ƙarya in kai wannan sunan da ƙarya kuma gashi kuma ka yadda da hakkin ta kenan cewa za ka maka da wani ita kuma kar ta zo ba ta son saduwa da miji da zarta ta ce wallahi cikin take ci wallahi ma da ta ci wuta barcin ƙarya kai kai wai bacci take yi to ita ma wannan gurin kaga ta mun ta yi ƙarya da za ta sarwa da mutum hakkin sa ko ce ce a'a ai ba ta yi zargi ba bayan ta riga ta yi zargi to duk wannan bai kamata ba duk wanda zai ƙarya tsakanin ma'aurata guda biyu dan ya sare da hakkin dan uwansa to wannan ƙarya ba ta zanto karfafiya ba kenan mu duba sharhin nan magani sai hadhihi ziyada li muslim qala anha ulama annaha mudrada qala tabari zahaba ta'ifatan ila jawaz al-kadhib li qasd al-islah wa qalu inna salata al-madhkura kal misal malamai da dama suka ce ya halatta mutum yayi karya dan kokarin sulhunta ko kawo gyara ko sulhunta tsakanin mutane wannan guda uku da aka kawo dan misali ne wa qalu suka ce al-kadhib al-mazmum inma huwa fima fihi madarra wadda aka zarga a cikin shari'a ƙarya da take akwai cutarwa aw ma laysa maslaha ko wanda cikin yinta babu amfani wa qala akharun wadansu malaman suka ce la yajuzu al-kadhibu fi shay'in mutlaqa kwata kwata ƙarya bata halatta ba a kowane hali a kowane irin yanayi bata halatta ba wa hamalul kadhib al murad huna ala tawriya suka ce al kadhibu da manzo Allah ke nufi cikin hadisi duk da lafazin na al kadhibu ne amma abin da ake nufi da a at tawriya sayan zan kamar zaurance ne kadan ya haka baka fito da abu ba an gane ko والتعريف da yin jirwaye da kaman wanka kaman ya kula da zalim da autu laka am kamar mutumin da zai ta zalimi je na yi maka addu'a shi zai fahimci ga masa addu'a ta gari tun da ka ce da autu laka amma kai ko abin da kake nufi da autu alaika na tsine maka albarka wa huwa yuridu qawluhu allahumma ighfir lil muslimin shi ko a zahiri ba wai yana nufin na yi maka addu'a ta alkhairi ba a'a na ce allahumma ighfir lil muslimin Allah gafarta musulmai amma kai ba sa ga wai wa ya idu maratahu bi aqiyati shay'in wa in qaddara Allahu ko mutum ya ce mata sai insha Allah zai tsaye a zuci in Allah ya ita bata jin Allah ya a ina duk dai abin da mutum zai yi kar mutum ya abin da zai rayar da abin wato akwai hikima a cikin abin nan dan wani lokaci mace lanta zai baci kan abin da yake mai sauki da idan ka ce abin da suke so ba za a yi ba sai ga cewa kun samu rikici amma in ka ce za a yi kai da kanka bayan ka mata wata mu'amala sai ga ta manta ma mata zai ka to sai a yi shekara ba ka tambaye ka ta riga ta manta da ba tan bacin rai ne da kaza amma lokacin da ta ce kaza din inda zaka ce ba za a yi ba to sai a yi bala'i akan wannan za a yi din a kwantar da hankali ba me kuma au kaza ta na kuma ne mai sauki ba na mai sauki ne a wurin Allah wa zalika ala lahi yasin zai وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da gare ta ce manzon Allah ya saurari sautin waɗansu masu rigima kusum wato waɗansu masu husuma bilbabi a kofar gida aliyatan aswatuhuma ma su sun daga sama kowa na faɗin abin da ya ga dama wa ɗan uwansa wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar sai ga ɗaya daga cikinsu yana neman ɗayan ya yafe masa bashin da ke kansa wa yastarfiquhu fi shay'in yana neman ya bi shi a sannu cikin wani al'amari ita dai Aisha ba ta san wani al'amari bane ba wa huwa yaqulu shi ko wanda ake roƙan albarmar yana cewa wallahi la af'alu zan yi ba wallahi zan yi ba ila wani ya tukallar wani ya ce sai ka bani yace yace sai ka bani kuɗi na ta ka yafe ko ka dan kare min jikin ko dai ka yafe mu shine ya tawdi'u yana neman ya sauke masa wannan bashin ya yafe ya sarfi ko kuma yana neman sauki ko rangwame ka karɓi ka zaman ka hakura sauran kuma ina samu na cika ko kuma a ka bari wani da Allah ka kara mako ɗaya ko mako biyu ko ka bari zuwa karshen wata idan an yi albashi shi kuma wanda ake neman ta wallahi la af'alu ba zan yi ba fa kharaja alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah na ji bai ga ta zama ba sai ya fito wajen su fa kana sai ce ainal muta'alli ala ina wanda yake rantsewa da Allah ba zai alheri ba ma'ana idan an ce ka yafe ba menene aka neme ka da yi alkhairi idan an ce ka yi jinkiri zuwa wata ɗaya me aka neme ka da yi alkhairi amma ka zo kana rantsuwa kai ba za ka alkhairin ba yace aina almuta'alli ala Allah la yaf'alu alma'ruf ina wanda almuta'alli ala Allah wanda ke rantsuwa da Allah cewa la yaf'alu alma'ruf fa qala ana ya rasulullah yace ga nan manzon Allah qala fa lahu ayyu zalika ahabba yace to ina masa alfarma ka ba shi kowane ɗaya ne ma in ya nemi ka yafe to ka yafe in kuma ya nemi ka yi rangwame ne to ka yi rangwame shine falahu ayyu zalika habba. ai min alwada'i ko dai yafewa aw rizqi ko ka bi shi a hankali an gane ko ma'ana sai manzo Allah ke zabarar da shi wajen yin aikin alkhairi sadin ko kuma kai masa rangwame zuwa wani lokaci ko kai rage adadin Ka kaga zai iya shiga cikin a shafa'a sannan kuma zai iya shiga cikin bazin dokokin hadisi wato idan muka lura a zahirin maganar da shafa fa ana ya rasulullah falahu ayu zalika ahabba zai iya shiga maganar kamar manzon Allah ne ya faɗa amma kuma zai iya zama kamar mutumin ne da kansa da yaji manzon Allah ya tsoma baki yayin da manzon Allah ya ce ainal muta'alli ala Allah la yaf'al ma'ruf fa qala ana ya rasulullah ni ne ne wanda rantsuwar ya manzon Allah amma falahu ayu zalika ahabba duk wanda ya zaba cikin din yanzu kuma na ganye zo tunda ka saba an fahimta ko zahirin larabcin zai iya ɗauka haka ya kuma wannan ma'anar sama da ma'ana wacce ta farko duk da wadansu malaman suna ba da wacce ma'anar amma dai wannan ta fito wannan ma'ana yastawdi'uhu ma'ana cewa yastawdi'uhu ay yas'aluhu an yada anhu ba'd daini yana roƙon ya rage masa ko ya yafe masa wani sashi na bashin sa wa yastarfiquhu ma'anan yastarfiquhu yas'aluhu ar-rifqa yana neman rangwame da yafewa ko sauki wal muta'alli idan an ce al muta'alli ala rafi al hali mai rantsuwa shine al muta'alli wa an abbas sahal sahal ibn sa'd al-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu an karbo daga abul sahal ibn sa'ad as yace manzon Allah sallallahu labari ya zo gare shi anna bani amr dangin gidan banu da juna فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلح بينهم sai manzon Allah ya tafi wurin su domin yin sulhu kaga a wani gari ne ma yasa da muka bada shawara inda sarakunan mu inda shugabannin mu duk inda suka ji an yi wannan husumar ko a kauye ko cikin gari za su je unguwar su kira a su a musu fada a kira matasa a sulhun da ayi ne za a samu sulhu manzon Allah da kanshi fa sai ya tashi ya fita dan Allah idan manzon Allah ya ce ku zo ba za su zo ba a su amma tare da haka dan abin yayi tasiri sai tashi ta wajen tare da kuma imamul yuslihu bainahum dan yaje ya sulhu tsakanin su fi unasin ma'ahu kuma dan abin ya zama da kwarjini manzo Allah sai ya tafi da wadannan cikin sahabbai masu tafi masu mara masa baya masu tafiya tare da shi fa hu bisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka rike manzon Allah a can wato sulhu din yayi tsawo tattaunawa da sai in ce faɗe in faɗa yi tsawo wa halatu salatu sai ga lokacin sallah kuma yayi cikin Madina wannan mutane ku suna bayan garin Madina ne fa ja'a bilalun ila Abi Bakr radiyallahu anhu ma sai Bilal zo wajen abubakar Allah shi kare da gare shi fa kala sai yace ya Aba Bakr inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kad ubisa yace abubakar Bakar Allah fa riga an dakatar da shi a mutane sun jinkirtar da shi bai dawo ba yana can wajen sulhu ga lokacin sallah yayi wa halatu salatu ga lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nas shin ko ka iya yadda ka yi wa mutane limanci kala na'am sai na abubakar ya ce eh in shi ita in ka ga dama sai in je in yi dai shawara ka kenan kai bilal fa akama bilal ne salata sai bilal yayi ikamar sallah wa taqaddama abu bakrin abubakar kuma ya wuce gaba fa kabbara yayi takbira wa kabbara nasu mutane ma suka yi takbira an shiga cikin sallah وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف sai ga manzon Allah ya shigo yana ketowa cikin sahu ya wuce wannan sahu ya wuce wannan sahu hatta kama fi safi har sai da ya tsaya a cikin sahu fa akadan nasu fi tasbih da mutane sai ga manzon Allah ya shigo sai suka ci cigaba da yin at-tasbih shi ne hada hannu da hannu haka wato kamar ta cikin wadansu kuma suka ce a ba cikin hannu ake hada ba kamar haka ne ake bugawa da cikin tafin hannu da kuma ɗaya bayan haka shi ne at-tasbih fa akaza an-nasu fi tasbih sai mutane suna haka wato isharan kai Abubakar ga manzon Allah ya yi, cikin da ba magana cikin sunna mutane suka cigaba da tasbih wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafi fi salati abubakar kan baya waiwaiwa cikin sallar sa wai ga me ke faruwa inda ya fara sallar da abin da zai faru sai dai faru falamma aksara nasu tasbih yayin da mutane suka yawaita haka tafukan hannu da juna in tafata sai abubakar waiwayo ya ga me ke faruwa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai ga manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ne fa idza hujaiyyah fa da adam sai ga manzon Allah idza fujaiya kin fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da yaga Abubakar cikin wannan yanayi sai ya masa ishara ya masa isharar cewa me an yi wa fa ashara sallallahu alaihi wasallam ya amurhu an yusalli yana masa umarni kamar ci gaba da sallah shi ma da ishara tunda manzo Allah ya riga shi cikin sallah Abubakar na liman shiga cikin sahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa ishara ci gaba فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله daga hannunsa aka yi godiya ga Allah wato kamar yana ishara a ya ubangiji da gode da kyau ni ne limamin manzon Allah da ishara ba da baki ba duk wannan ba a cikin sallah waraja alkahakara duk da haka bai da ya ci gaba da sallar ba waraja alkahakara sai ya dawo da da baya da baya shine alkahakara wara'ahu zuwa bayansa hatta kama fi safi har ya tsaya cikin sahu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ga haka shikenan sai ya ci gaba ya wuce inda liman ke yin sallah kenan fa salla lin nas yawa mutane sallah falamma faraga yayin da manzon Allah ya kammala akbala ala nasi sai waiwayo ga mutane fa kala yace ya ku mutane ya ayyuhan nas malakum hina nabakum shay'un fi salati akhadtum fi tasbih me yasa lokacin da wani abu ya faru cikin sallar ku sai kawai kuka ci gaba da yin tafi kuna buga hannu haka innama tasbihu lin nisa yake aiki yin tafi na mata ne man nabahu shay'un da daga duk wanda wani abu ya same shi cikin sallah falyakul subhanallah abin da ya kamata ya ce subhanallah shi yasa idan limami yayi kuskure in maza ne mamu dan za su yi subhanallah in mata ne kuma sai shi ne sai shi man na dukkan wanda wani abu ya faru gare shi cikin sallah ake son fadakar da shi to sai a ce subhanallah fa innahu la ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata domin ba wanda zai ji an ce subhanallah sai ya wayo sannan sai ce ya ababakarin ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina ashartu ilaika na ya kai abubakar me yasa baka cika sallah ba lokacin da nayi maka isharar me yasa duk da haka baka cika sallah ba fa qala abubakar sai abubakar ya ce ma kana yambaki libbin abi quhafata an yusalli bin nas baina yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai bai dace ba da dan gidan abu quhafa yayi wa mutane sallah a gaban manzon Allah ma'ana bai ma ce bai dace gare ni ba dan wato babu ni in a gaban manzon Allah ne in manzon Allah na nan sauran kamar ba sa nan sai bai wa kansa lamirul gaiba ya salama. yace ma kana limin aji kuhafa bai dace ba dan gidan abu kuhafa wai dan gidan abu kuhafa dan ba shi ba shi abubakar dan kansa amma bai ce bai dace gare ni ba dan ba maganar ni a gaban manzon Allah kamar shi din ya dauka wani za'ib ne wanda baya wanda bai dace ba ga dan gidan abu kuhafa an yusalli salli nas yayi wa mutane limanci bayyana yadda rasulullahi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi ma'ana aubisa Abin da ake nufi da hubisa am kuhu wato sun tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li kuhu dan sai masa liyafa wato bayan sulhu ya kare sai suka tsayar da manzan Allah aka kawo abinci aka ci to manzan Allah kuma ya tsaya wajen wannan ma'ana kun ga saboda muhimmancin sulhu har manzan Allah ya tafi lokacin sallah ya bayan dan zuwa a sulhu tsakanin mutane wannan maganar sulhu tana da matukar muhimmanci dan haka a yanzu ko da a ce misali kafin sarakuna suke za su yi irin wannan rigingimu kungiyoyin addini ba sai su yi ba kungiyoyin addini za su yi misali jama'a jama'atul islam misali kasar ulama misali kwamitin shari'a ko ba haka ba duk waɗannan za su yi a kirawo mutane su da jan unguwanni a yi masa zuwa ce wannan bai dace ba abubuwa da ake wannan na jahiliya maganar tauri da daba da wani shirme duk wannan lokacin sai ya riga ya wuce to mu duba fa'idojin da ke cikin wannan hadisi dan akwai fa'idoji cikin sa bayan dai ga ya babin sulhu fa'idul hadis قال الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى ibn hajar al-asqalani ya faɗa Allah ya ji kansa da gafara yace fi hadal hadisi fasl al-islah bainan nas wa jam'u kalimati al-qabilati wa hasmu maddati al-qati'a yace a cikin wannan hadisi akwai falalan sulhun ta tsakanin mutane da hada kalmar kabila daya da yanke dukkan wani abin da ke haifar da yankewa juna وتوجه الامام بنفسه الى بعض رئيته لذلك kuma wannan nan nuna idan an samu rigima shugaba da kansa ya kamata ya je unguwa ko kauye ko wata karkara ko wani gari dan ya sulhunta tsakanin mutanen mutanensa shugaba da kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqdimu misli zalika ala maslahati al-imamati bi nafsihi kuma ce idan wani abu ya faru rigima ko da shugaba zai bar limanci a ranan dan wani ya kamata ya bar limancin ya je dan aiwancin sulhun tsakanin mutane Adi ibn ko واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم كما كركشن wannan hadisi malamai sun tsiro hukuncin ashe idan sarki ko shugaba yana da ya sami yanayi zai iya tashi da kansa ya je wata unguwa ko wani kawai idan ya ji karan mutanen wannan wuri in suna da wani kara in suna da wani kuka in suna da wata matsala ta an gane ko idza rajja hadalika ala istihbarihim in yana ganin zuwan shi zai fa amfani sama da ya nemi su zo da kansu to sai in kuma yana ganin su zo da kansu na fa amfani sosai aika musu cewa su zo kuma an gane ko wa fihi jawazu salati alwahidati bi imamaini ahaduhuma ba'da al-akhar kuma ne yana halaccin yin sallah guda daya da limami guda biyu ɗaya daga cikin su bayan daya ina ba da fahimta dan a ra'ayin waɗansu malaman suna ganin lokacin da abubakar ya dawo baya ya wuce shi kuma manzo Allah ya ci gaba abubakar na bayan manzo Allah ma'ana a wannan lokacin manzan Allah limamin abubakar ne abubakar kuma limamin sauran ina ba za fahimta shi ne hukuncin cewa wai a iya yin sallah ɗaya ga ta limamin da gudanawa biyu saboda sauran ba za su yi ba sai in abubakar ya yi shi kuma abubakar ba zai ba sai manzan Allah ya tunda manzan Allah ya wuce gaba an gane eh gashi wannan dalilin gashi ya fito ga gashi ya fito biyu wannan a nan gurin wa fihi fadlu abi bakr ala jami'i sahaba a cikin wannan akwai falalan abubakar akan sauran sahabbai gaba ɗayan su wastudilla wastadalla bihi jam'un min shurrah wa min al-fuqaha karruwiyani ala anna aba bakr kana inda sahaba afdalahum likawnihim ikhtaruhu duna ghairi da yawa daga cikin masu sharhin hadisi da malaman fikihu kamar malam ar-ruwiyani sun nuna cewa abubakar ya fi dukkan sauran sahabbai falala don ko ba komai gashi dukkan sahabbai sun yi ijma'i abubakar zai musu limami daidai lokacin da manzon Allah baya ba za su yi haka ba ko sai in suna jin kima a cikin zukatan su suka wato kaga nan mun alara gamin amfiya shi ko da yin shi sun kire gashi dai falalan kasa ta fata. sadin ko kuma kai masa rangon zuwa wani lokaci ko kai rage adadin azumin kaga zai iya shiga cikin babin shafa'a sannan kuma zai iya shiga cikin babin dokokin hadisi wato idan muka lura a zahirin maganar da ce faqala ana ya rasulullah falahu ayu zalika ahabba zai iya shiga maganar kamar manzon Allah ne ya faɗa amma kuma zai iya zama kamar mutumin ne da kansa da yadda manzon Allah ya tsoma baki yayin da manzo Allah ya ce ainal muta'alli ala Allah la yaf'al ma'ruf fa qala ana ya rasulullah ni ne ne wannan rantsuwar ya manzo Allah amma fa lahu ayyu zalika ahabba duk wanda ya zaba cikin din yanzu kuma na ganye yazo yi tunda ka saba an fahimta ko zahirin larabcin zai iya dauka haka ya kuma wannan ma'anar sama da ma'ana wacce ta farko duk da wadansu malaman suna bada wacce ma'anar amma dai wannan ta fito wannan ma'ana yastawdi'uhu ma'anar cewa yastawdi'uhu ay yas'aluhu an yada anhu ba'd dayni yana roƙon ya rage masa ko ya yafe masa wani sati na bashin sa wa yastarfiquhu ma nan yastarfiquhu yas'aluhu ar-rifqa yana neman rangwame da yafewa ko sauki wal muta'alli idan an ce al muta'alli a larabci al hali mai rantsuwa shine al muta'alli wa an abil abbas sahal sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balaghahu anna bani amr ibn auf kana bainahum sharrun wani hadisi an karbo daga abul abbas shine sahal ibn sa'ad as-sa'idi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balagahu labari ya zo gare shi anna bani amr ibn au wata kabila dangin gidan banu amr ibn au kana bainahum sharrun wani sharri ya faru tsakanin su rigima ta faru tsakanin su husuma ta faru tsakanin su da juna fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuslihu bainahum sai manzon Allah ya tafi wurin su domin ya sulhu kaga a wani gari ne ma yasa da muka bada shawara inda sarakunan mu inda shugabannin mu duk inda suka ji an yi wannan hukumar ko a kauye ko cikin gari za su je unguwar su kira wani dattijan unguwa a kira su a musu fada a kira matasa a sulhunta a yi menene za a samu sauki manzo Allah da kanshi fa karaja sai ya tashi fita dan Allah idan manzo Allah ya ce ku zo ba za ku zo ba a guji bai za su amma tare da haka dan abin yayi tasiri sai ce ta wajen tare da cewa shine katimun nabiyina da kuma imamul mursalin yuslihu bainahum dan yaje sulhu tsakanin su fi unasi ma'ahu kuma dan abin ya zama da kwarjini manzo Allah sai ya tafi da wadansu cikin sahabbai masu masu mara masa baya masu tafiya tare da shi fa hu bisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka rike manzon Allah a can wato sulhu din yayi tsawo tattaunawa da sai in ce fadin in faɗa yayi tsawo wa halatu salatu sai ga lokacin sallah kuma yayi cikin Madina wannan mutane ku suna bayan garin Madina ne fa jaa Bilal ila Abi Bakr radiyallahu ba sai Bilal yazo wajen Abu Bakar Allah ya kare da gare shi fa kala sai yace ya Aba Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kad ubisa yace Abu Bakar manzo Allah fa riga an dakatar da shi a mutane sun jinkirtar da shi bai dawo ba yana can wajen sulhu ga lokacin sallah yayi wa hanat salatu ga lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nas shin ko ka iya da kai wa mutane limanci kala na'am sai yana abubakar ya ce eh in shi ita in ga dama sai in je in yi da shawara ka kiran kai bilalu fa akama bilalu ne salata sai bilal yayi ikamar sallah wa taqaddama abu abu abubakar kuma ya wuce gaba fa kabbara yayi takbira wa kabbara an-nas mutane ma suka yi takbira an shiga cikin sallah wa رسول الله sallallahu alaihi wa sallam yamshi fi الصفوف sai ga manzon Allah ya shigo yana ketowa cikin sahu ya wuce wannan sahu ya wuce wannan sahu hatta kama fi safi har sai da ya tsaya a cikin sahu fa akhadha an-nasu fi tasfiq da mutane sai ga manzon Allah ya shigo sai suka bi gaba da yin at-tasfiq shine hada hannu da hannu haka wato kamar tafi ke. wadansu kuma suka ce a ba cikin hannu ake hada ba kamar haka ne ake bugawa da cikin tafin hannu da kuma ɗaya bayan haka shine at-tasfiq fa akhadha an-nasu fi tasfiq sai mutane suna haka wato isharan kai Abubakar ga manzon Allah ya duk da ba magana cikin sunna mutane suka ci gaba da tasbih wa kana Abu Bakar radiyallahu anhu la yaltafi fi salati abubakar kan baya wai wai cikin sallar sa bai ga me ke faru inda ya fara sallar da abin da zai faru sai dai faru falamma aksara nasu tasbih yayin da mutane suka yawaita haka tafukan hannu da juna iltafata sai Bakar wai wai ya ga me ke faruwa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ne fa idza hujaiya fa da akan sai ga manzon Allah idza eh, fujaiya kin fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya ga Abubakar cikin wannan yanayi sai ya masa ishara ya masa isharar cewa me an yi wa fa ashara sallallahu alaihi wasallam ya amurhu an yusalli yana masa umarni kamar ci gaba da sallah shi ma da ishara tunda manzo Allah ya riga ya shiga cikin sallah Abubakar na liman shiga cikin sahu ga manzo Allah sallallahu yana masa ishara ci gaba فرفع Abubakar بكر رضي الله عنه يده فحمد الله أبو بكر daga hannunsa aka yi godiya ga Allah wato kamar yana ishara a ya ubangiji da gode da kyau ni ne limamin manzon Allah da ishara ba da baki ba duk wannan ba cikin sallah waraja alkahkara duk da haka bai da ya ci gaba da sallar ba waraja alkahkara sai ya dawo da baya da baya shine alkahkara wara'ahu zuwa bayansa hatta kama fi safi har ya tsaya cikin sahu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ga haka shikenan sai ya ci gaba ya wuce inda liman ke yin sallah kenan fa salla lin nas yawa mutane sallah ma faraga yayin da manzan Allah ya kammala akbala ala nasi sai waiwayo ga mutane fa kala yace ya ku mutane ya ayyuhan nas malakum hina nabakum shay'un fi salati akhadtum fi tasbih me yasa lokacin da wani abu ya faru cikin sallar ku sai kawai kuka ci gaba da yin tafi kuna buga hannu haka innama tasbihu lin nisa yake ai shi yin tafi na mata ne man nabahu shay'un da gaiwa duk wanda wani abu ya same shi cikin sallah falyakul subhanallah abin da ya kamata ya ce subhanallah shi yasa idan limami yayi kuskure in maza ne ma mutum za su yi subhanallah in mata ne kuma sai shi ne sai shi man na bahu shay'un dukkan wanda wani abu ya faru gare shi cikin sallah ake son a fadakar da shi to sai a ce subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata domin ba wanda zai ji an ce subhanallah fa sai ya wayo sannan sai ce ya ababakarin ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina ashartu ilaika na ya kai abubakar me yasa baka cika sallah ba lokacin da nayi maka isara me yasa duk da haka baka cika sallah ba fa qala abubakar sai abubakar yace ma kana yambaki libbin abi quhafata an yusalli bin nas baina yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai bai dace ba da dan gidan abu quhafa yayi wa mutane sallah a gaban manzon Allah ma'ana bai ma ce bai dace gare ni ba dan wato babu ni in a gaban manzon Allah ne in manzon Allah na nan sauran kamar ba sa nan sai bai wa kansa lamirul gaiba ya salama. yace ma kana limin abi kuhafa bai dace ba da gidan abu kuhafa wai da gidan abu kuhafa dan ba shi ba shi abubakar din kansa amma bai ce bai dace gare ni ba dan ba maganar ni a gaban manzon Allah kamar shi din ya dauka wani za'ib ne wanda baya wani bai dace ba da gidan abu kuhafa an yusalli bin nas yayi wa mutane limanci baina yadda rasulullah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi ma'ana ubisa abinda ake nufi da hubisa takuhu wato sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yudhifuhu dan sai masa liyafa wato bayan sulhu ya kare sai suka tsayar da manzon Allah aka kawo abinci aka ci to manzon Allah kuma ya tsaya wajen wannan ma'ana kun ga saboda muhimmancin sulhu har manzon Allah ya tafi lokacin sallah yayi baya dan zuwa a sulhu tsakanin mutane wannan maganar sulhu tana da matukar muhimmanci dan haka a yanzu koda a ce misali kafin sarakuna suke za su yi irin wannan rigingimu kungiyoyin addini ba sai su yi ba kungiyoyin addini za su yi misali jama'atar islam misali kasar ulama misali kwamitin shari'a ko ba haka ba duk waɗannan za su yi a kirawo mutane su da tijan unguwanni a yi masa zuwa a ce wannan bai dace ba abubuwa da ake wannan na jahiliya maganan tauri da daba da wani shirme duk wannan lokacin sai ya riga ya wuce to mu duba fa'idojin da ke cikin wannan hadisi da akwai fa'idoji cikin sa bayan dai ga shi shafi babin sulhu fa'idul hadis قال الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى yawan hajar al-asqalani ya faɗa Allah ya ji kansa da gafara yace fi hadal hadisi fasl al-islah bainan nas wa jam'u kalimati al-qatilati wa hasmu maddati al yace a cikin wannan hadisi akwai falalan sulhun ta tsakanin mutane da hada kalmar kabila ɗaya da yanke dukkan wani abin da ke haifar da yankewa juna وتوجه الامام بنفسه الى بعض رئيته لذلك kuma wannan nan nuna idan an samu rigima shugaba da kansa ya kamata ya je unguwa ko kauye ko wata karkara ko wani gari dan ya sulhunta tsakanin mutanensa shugaba da kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqdimu misli zalika ala maslahati al-imamati bi nafsihi kuma ashe idan wani abu ya faru rigima ko da shugaba zai bar limanci a ranan dan wani ya kamata ya bar limancin ya je dan aiwancin sulhun tsakanin mutane ajiban hajar ko واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم كما كركشن wannan hadisi malamai sun turo hukuncin ake idan sarki ko shugaba yana da ya sami yanayi zai iya tashi da kansa ya je wata unguwa ko wani kawai idan ya ji karar mutanen wannan wuri in suna da wani kara in suna da wani kuka in suna da wata matsala ta an gane ko idza rajja zalika ala istihdarihim in yana ganin zuwan shi zai fa amfani sama da ya nemi su zo da kansu to sai in kuma yana ganin su zo da kansu na yi fa amfani sosai aika musu cewa su zo kuma an gane ko wa fihi jawazu salati alwahidati bi imamaini ma ba'da al-akhar kuma ne yanzu na halaccin yin sallah guda daya da limami guda biyu ɗaya daga cikin su na bayan daya ina da an fahimta dan a ra'ayin waɗansu malaman suna ganin lokacin da Abubakar ya dawo baya ya wuce shi ko manzo Allah ya ci gaba Abubakar na bayan manzo Allah ma'ana a wannan lokacin manzan Allah limamin abubakar ne abubakar kuma limamin sauran ina ba za ku fahimta shi ne hukuncin cewa wai a iya yin sallah ɗaya ga ta limamin ta gudanawa biyu saboda sauran ba za su yi ba sai in abubakar ya yi shi kuma abubakar ba zai ba sai manzan Allah ya tunda manzan Allah ya wuce gaba an gane eh gashi wannan dalilin gashi ya fito fili gashi ya fito fili wannan anan nan gurin wa fihi fadlu abi bakr ala jami'i sahaba a cikin wannan akwai falalan abubakar akan sauran sahabbai gaba ɗayan su wastudilla wastadalla bihi jam'un min surah wa min al-fuqaha karruwiyani ala anna aba bakr kana inda sahaba afdalahum likawnihim ikhtaruhu duna ghairi da yawa daga cikin masu sharhin hadisi da malaman fikihu kamar malam ar-ruwiyani sun nuna cewa abubakar ya fi dukkan sauran sahabbai falala don ko ba komai gashi dukkan sahabbai sun yi ijma'i abubakar zama musu limami daidai lokacin da manzon Allah baya ba za su yi haka ba ko sai in suna jin kimarsa a cikin zukatan su duka wato kaga nan mun ala ragami an shi ko da yanzu a sun kide gashi ne falalan abubakar ta tabbata wa ala jawazi taqdimin nas li anfusihim idza ghaba imamu kuma cewa idan aka yi kiran sallah limami baya nan aka jira shi jira na al'ada yadda aka saba jira bai zo ba to sai a cigaba da sallah sai mutane eh, waɗanda suke masana ya kamata a wajen sai ce wa mana sallah in kuma dama can akwai na'ibi da an riga an san wani ne na'ibi magana ta riga ta kare matukar yana nan ba magana kuma wani mara sallah amma ana magana kamar liman baya nan na'ibi baya nan a yi kiran sallah ga al'adar liman in aka yi kiran sallah wani lokacin yana masallaci za a yi wani lokacin da an yi kiran sallah ko da minti goma ko sha biyar za a gai ga kin an yi minti ashirin sur minti ashirin da biyar bai zo ba sai to lallai akwai wani abu da ya faru ko barci ya ɗauke shi ko baya da lafiya ko ya tafi da haka sai a duba na'ibi na nan na'ibi ba na ina fata mu fahimta amma galibi abin da muke a masallatai musamman daga wajen yan uwa da sunna wani lokacin limami yana alwala ba za a jira a kofar masallaci an gani gashi na alwala kawai wata sun zafin kira sai kawai a tada sallah ba za a jira shi ba minti biyar ba a akwa sai limon bai zama da minti biyar da sai dai ta kafe da ɗin sai samu sai dai wannan ba daidai bane baya da cikin ladabin zama da malaman mu idan muna musu irin wannan tafai wannan sunan dan kankana abin sai da ya bata musu rai wannan bata musu rai dan kuma kila sai ya jawo musu matsaloli masu yawa bayan matsala kai ya cutar da kai madan ransa ya baci amma sai kawo kokarin cikas game da ayyukan addini ne wannan to duk abin da zai kawo rikici sai ai kokarin kawar da shi tsakanin mutane ina ba ta fahimta ne yake zama auladan shi fa kowa sanin mutanen masallacin ladan ba eh amma ba lalle bane sai shi in an samu cikin waɗanda suke yan masallacin nan suna nan yau da gobe sun san wanda ya su ta fuskar addini wani kila ya fi mu iya karatu wani ya fi mu sanin hukunce hukunce wani wuce duk jama'a sun san wanda ya fi su sai dai ko hasara ko wani kyashi ko wani abu daban Eh, wannan kuskure idan an sa lokaci yana da kyau mu ce zamu rinka yin sallah karfe 1 misali zamu rinka yin sallah karfe 1 to limamin mu yana karfe sai ta yi bai shigo masallaci ba amma mun tabbatar yana nan ba wai baya gari ba wai yana wani abun nan ba shi kenan a ji a masa magana wani inda yake in yana gida a ji a masa sallama in yana kusa a yi masa magana ta yi masa magana ko da ɗaya zuwa mun biyar ko da ɗaya zuwa mun minti goma ka yi jira ba ba wani lafiya ce amma sai wadansu suka yi da an sa karfe ɗaya sun ma'ana kamar idan an ba a yi ba an kai ɗaya da minti biyar kamar an kawace a wata aya cikin suratul nisa'i an shiga uku kenan Allah da ba ka al'amari yake kaga sun samu sai suka jira jira jiran irin wanda sun san in manzon Allah nan da shi kenan amma sun jira su tabbatar ba yana shi kuma haka ah, ga lokaci kuma ya riga ya abin da shaka an gane ko wa ala jawazi taqdimin nas li anfusihim idza gaba imamuhum suka ce ya halatta mutane su gabatar da wani ya musu sallah idan limamin su baya nan kalu amma malaman suka ce wa mahallu zalika ya inda za a iya haka din idza uminat al fitnatu wal inkar min al imam in an amince cewa ba fitnan liman bane idan an san fitnan liman ne in an sa wani baya nan za a yi rikici a jiya kirawo sai eh, za ki ma barci ke ai hakuri ki dace da barci alwala ya zo ai sai kuke sauri zaman da kuke bala da kuke samu an fahimta ku wal inkar min al imam ko kuma in an aminta cewa ba zai inkari ba wa anna allazi yataqaddamu niyabatan 'ala al-imam wanda zai yi sallah a madadin liman in liman baya nan yakunu aslahahum amri wa aqwamahum bihi ya zanto ya fi tantanta wannan al'amari na limanci ya zanto ya fi su istiqama ya zama daidai dan sallah tana da tsada kwarai da gaske sai a nemi wanda ake ganin yafi kamala ta fuskar ilimi da hai'a da menene da ya kafa da sauransu وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه wato mai kiran sallah ko shi ko wani sa cikin masallaci waɗanda suke na yau da gobe su ne za su tallata wanda suke ganin mai falala ne sama da sauran sai wani ai ya kamata kai mana sallah shi kuma idan an yi masa haka ya kamata ya yadda ba da an yi alama an da zalika bi rizal jama'a amma kafin yi sai ya tabbatar mutane sun yadda ladan yace wani ya kamata kai mana sallah da gaskiya mu yadda ba kana mai yasa sai kuma gefe guda ba idan kuka ga mutum kan ne karfi da yake da limanci wani ba sa so sai su sai ka bi su menene wai ni ban taba ganin abin da mutane suke rikici akan liwanci wani lokaci akwai mutane da dama idan aka ce wato an yi sallah ba sanin haushin wanda ya sallah masu shi kan shi ladana idan ya gabatar da wani to sai sun dina wani yawan ladana magana ta kwana biyu ko uku ya ina nan da raina ya zo gabatar da wani ba ana ko dan takarar limanci ana masallaci za a yi bala'i a sosai ban bambance tsakanin ababai guda biyu don kowanne kuskure ne amma dai limamin da zai yi latti bisa wata larura an gabatar da wani ya zo ran sai baci ba ka da wata hujjar ran ya baci da an gabatar da wani ba kan ce aka maka an jira ka jiran da ya kamata ka zo ka kara minti biyar goma akan lokaci baka zo ba har an kai ta biyar ko ashirin to kaga za a yi sallah ana da kokarin hujja idan an gabatar da wani mai na bashi rai amma daga yin lokaci a ta ci gaba ai bayan a ai ai gane wala a ci gaba aka wannan zai da ba suna zauna a masallaci suna duba gobe sai mutum ya kalle sai duba gobe wai abin da ke cewa ladan lokaci bayan akwai wanda zai shigo daga shigowar wanda zai kallon shi a tayar da sallah wannan duk ba daidai bane ba wato shi da ake samun rikici tsakanin samari matasa ahlus sunna da irin limamai waɗanda su riga sun fahimci sunna akwai gargajiya gargajiya da tare da matasa sun zo masallaci sun suke su juyin juya hali cikin kwana hudu ko biyar kuma ya gaya gina kan al'ada ya zaku da gina wasu guda da dai a hankali a hankali ba an taɓa yin rikici ba da waɗansu matasa da limamin su a Kaduna suna cewa sai an cire shi ba ya zama da muka zume ce kuke mutu ba ba ko kyale shi mutu da shi idan cire shi kila sunnar ba sai ya wallahi wani kuka cire shi sunnar da gawa ya idan karfa ba ya da amfani mutane sai a rika lura da irin waɗannan al'amuran وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن kuma wannan a cikin hadisin za mu fahimci yin ikama da kuma kirawo liman aiki ne na shi mai kira sallah wato ladan wa annahu la yuqimu illa bi idnil imam kuma ba zai yi ikama ba sai da izinin liman din liman ne zai ce masa ayi ikama sannan ayi wa anna bi ila salati la siyama al-asr fi awwal al-waqt muqaddaman ala intizar al-imami al-afdal wato yin sallar la'asar a farkon lokacin ta ya fi falala sama da sallar liman ko da liman din ya tsara falla dan saboda wannan sallar la'asar wa fihi jawazu tasbihi walhamdi fi salati akwai halatin yin tasbihi da kuma hamdala cikin sallah da annahu min zikrillah dan zikiri ne walau kana murad al musabbih ila magairihi bima sadara minhu ko da matsayin wanda yayi tasbihin yayi ne da nufin fadakar da wani to duk babu laifi wa fihi rafu ilayhi da salati inda du'a wa sana kuma ya halatta cikin sallah a ce a daga hannu wajen addu'a ko yaban Allah sai dai ba za a shafa ba wa fihi istihbabu hamdillahi liman tajaddadat lahu ni'ma kuma a ce mutu mustahabi ne idan wata sabuwar ni'ima ta zo maka ka sake yin godiya ga Allah in an jima wata ta sake zuwa sai ka sake yin godiya ga Allah dan dama ta mabaka da godiya ga Allah yanzu kuma yana nan sai ga wata ni'ima manzo Allah ce ci gaba da sallah sai ga wannan ni'ima ce a baki wannan damar ko da bai ci gaba ba ni'ima ce sai yayi godiya ga ubangiji wa fihi jawazul iltifati lil haja wannan na nuna halaccin yin waiwaye a cikin wa anna mukhatabatul musalli bil a aula min mukhatabatihi bil ibara kuma yawa mai sallah magana ta hanyar icara ita ce a sama da kai masa isara ta hanyar magana da baka wa annaha taqumu maqaman nutqi kuma wannan isara da zaka yi daidai take da zance na baka li mu'atabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ababakar abin da yasa muka ce dai take da zancen baka daga karshe bayan an kammala sallah sai Abubakar sai manzo Allah ya zargi Abubakar me yasa baka yi aiki da umarni na wannan sai ci gaba da sallah wannan ya nuna a ce isharar da ya masa daidai take da maganan baki yadda inda maganan baki ya masa ya saba zai zarge shi to haka ishara ma in ka saba ishara gami kar wani shugaban sa ya masa haka sai ya kita ya saba ko ya saba ba an ce ba dai wallahi wa dai rasul wal minkum kaga sai ka ai ba bai ba magana ya da baki wata ce bai ishara ba da ishara da maganan baki din bai masa da sai ne domin da ishara ana iya kasuwanci sai ya sayarwa mutum ya zo na wannan da tabu sai ta ba shi kenan haka ana iya daura aure haka ana iya saki haka ana iya mai dadda mai da ishara kamar yadda kaga bai bai sai da wannan ne masu kyau wa fihi jawazu shakki sufufi wal mashi bainal musallin ya halatta mutum ya rinka dara sahu yana shiga wato tsakanin sahu ya tafi tsakanin masallata li qasdil wusufi ila saff al awwal da manufar ya je zuwa ga sahu na gaba amma fa lakinnahu maqsurun ala man yaliqu zalika bihi kal imami amma fa wannan an takaita shi ne kan wanda hakan ya dace da shi kamar da imami an gane ko aw man kana bi sadadin an yahtaja al imamu ila istikhlafihi ko wani mutumin da yana cikin masana a cikin masallacin ya zo kuma da ya hanga sahu na gaba ya cika sahu na biyu ya cika amma a sahu na gaban a sai liman duk waɗansu abin nan ne <laughs> waɗansu kurata ya gani haka ya ga cikinsa duk wanda liman ya kamo idan sallah ta lalace ba za a yi gyara ba ya halatta ya je kutsa shi da cikin saboda ya tattace ya sai dai kar mutum ya amfani da wannan damar ya yi latti da gangan ya zo kutsa sai an yi magana ta ya halatta dace ne aka yi baka zo kankari ba har an taka sai kaga kuma gashi an yi dace waɗanda suke bayan liman waɗanda ba su tantance bane ba sai ka kutsa dan ka shiga wannan babu laifi amma ka sa kai latti a gida da hujjar cewa idan ka zo ko da sahu biyar sai ka kita kauce wannan kuma ya zama wargi da addini kenan an gane ko aw man arada sudda furjatin sadda furjatin fi saffil awwal ko ko mutum ya zo ga cikin sahu na hudu amma sai an go a cikin sahu na gaba ga wani wuri can babu kowa to ya Allah kai ta shiga tsakanin waɗannan har kawai ka je ka cike wannan wurin da shi wannan kan koda baka cikin waɗanda da su yi istiklafa babu laifi zaka iya haka idan dai zaka je ka cike wani wuri aw ma yaliku ma a tarki man yalihi saddaha wala yakunu zalika ma'dudan min al-adha aw ma yalihi ko kuma abin da yake bi masa wato sahun da yake bi masa ba na gaban ba ma a tarki man yalihi sadda tare da cewa wanda yake biwa ga ga sahu na gaba misali da wuri sahu na biyu a cike sahu na uku a cike shi wanda suke sahu na biyu sun ga wancan wurin sun ki cikewa kai kana da karshen bayan suka zo ka kita suka wuce gaje ina ba ta fahimta wala yakunu zalika ma'dudan min al-adha duk wannan ba a kirga shi a matsayin mutum ya munana a cikin sallah wa fihi karahatu tasbiqi fi salati a cikin wannan kuma akwai karhancin yin tafi cikin sallah lir rijali dangane da maza wa mashru'iyyatuhu lin nisa da cewa shari'a ne yin hakan ga mata qala al-baghawi rahimahullah imam al-baghawi ya faɗa ce wala tusaffaqu bil kaffaini ba a yin tasfiki ta hanyar tafi guda biyu li'annahu yushbihu al-lahwa dan yayi kama da wargi wa inda muslimin at-tasfihu lin nisa'i wa huwa at-tasfiqu bil yadi min safhatay kaffi wato mutum zai tafi da hannu ba haka ba sai dai haka ko haka ko haka an fahimta ko ta daga bayan hannun ba ta daga cikin hannun ba eh ko daga matan domin yin haka din suka ce wasa ne kenan dan wajen wasa ne yake yin haka amma haka kuma shine ibada ne kenan ya bambanta da wancan fa in fa'alta za ala jihati al-layli batala salatu idan mutum yayi haka da gangantar sallar ta riga ta lalace a ah, fa in fa'alat haka za a jihati layli batala salatu ha idan mace ta yi haka bisa ganganci sallar ta lalace li munafatihi salah dan hakan ya ci karo da ladabin sallah wa fihi alhamdu wa shukru ala wajahati fi din kuma wannan ne ya nuna idan ya samu matsayi cikin addini sai godiya ga Allah wa anna man ukrima bi karamatin yatakayyaru bainal qabuli wat tark kuma duk wanda aka yi wa karamci yana da dama ko ya karba ko ya bari abinda manzo Allah ya masa cewa ci gaba da sallah karamci ne shi kuma sai bai karba bai bar manzo Allah ba idza fahima anna zalika al-amr ala ghairi jihati luzum in ya fahimci wannan karamcin da aka masa ba ta aka dole sai ya karba ba wa ka anna al-qarinata allati bayyanat li abi bakr zalika hiya kaunuhu sallallahu alaihi wasallam shaqqa suku kamar qarina da manzon Allah ya nuna Abu Bakar nuna da ita cewa ya kamata kare shi ga manzon Allah zo wuce duk da ya masa ishara dan ya ga manzon Allah ya ke so ya so har ya zo gaba tunda har ya zo kusa kamar kamar akwai karina na zo ka wuce kenan an gane ku ila an intaha ilayhi fa kana fahima min zalika anna maradahu an ya'umma an-nas wa anna amrahu iyyahu bil istimrar fil imama fi babil ikram lahu wa tanwih bi qadar kamar manzon Allah ya zo gaban da dan ya cigaba da yawa mutane sallah amma duk da haka ya bi Abubakar dama dan ya karrama shi dan ya nuna matsayinsa ga mutane fa salaka huwa tariq al adabi wa tawadu shi kuma sai ya riki hanya ta ladabi da kuma kaskantar da kai wa rajjaha zalika inda ihtimali wa rajjaha zalika inda ihtimali nuzul al wahyi fi hadhihi salati li tagayyuri hukmi al ahkamiha wadan suka ce a abin da Abubakar ya haka ya san Allah hali a iya saukar to kila ana cikin nan wahayi ya sauka cewa kuma sallah an kara adadin rakawoyi kuma manzo Allah ne ba sai ya gaba yi ba amma abokan da zai iya sani sai manzo Allah ya bukaci kuma ya mara yana cikin sallah kenan ina fatan kun fahimta wa ka'annahu li ajli hadha lam yata'attab sallallahu alaihi wasallam intizarahu bi raddi bi raddi bi raddi alayhi wa fihi jawaz imamati al-mafdhul lil fadil ko da mutum na da falala ya halatta ya sallah a bayan wanda yake ganin ya tsara falala babu laifi ga annabi ya yadda ya tsaya bayan Abubakar ya sallah wa bihi su'alur ra'isi an sai mukhalafati amrihi qabla az-zajri an zalika kuma a cikin wannan hadisi akwai fikihun cewa shugaba in aka saba umarninsa kafin ya zargi sai ya tambaya me yasa ka saba ba zargi zai ba dan kaga manzo Allah sai ce da Abubakar me yasa ka saba isharar ta da ni kafin ya zargi shi cewa kai laifi ko kaza to haka shugaba zai wa timadu zikr ar-rajul li nafsihi bima yus'iru bit tawadhu min jihati min jihati istimali Abi Bakr khitab al-ghaibati makan al-hudur ko mutun ya dogara wajen ambatan kansa da lamirin wanda baya nan wannan na nuna tawadhu kamar da Abubakar yayi wa kansa iz kana haddul kalami an yaqula abubakar ai yana da dama abubakar yace ma kana li an usalliya baina yadi rasulillah amma sai ce ma kana libin abi kuhafa kamar baya nan kin fa adala anhu ila qawlihi ma kana libin abi kuhafa li'annahu adallu ala tawadu da hakan ya fi nuna tawadu'i min al-awwal sama da na farko wa fihi jawazul amal al kuma ya nuna ya halatta yin aiki kadan cikin sallah li ta'akhuri abubakar bakr an maqamihi ila safi alladhi dan ga Abu ya dan yi baya zuwa ga sahun da bi masa duk wannan kuma bai lalata masa sai suka ce dan ana cikin sallah dan aiki kankani ya lalata sallah kamar wani ya zo yana babbaga kofa yana babbaga kofa ka ji shi ko bai san kana sallah ba kuma kana kusa da ita ta ko dai ko bi kawai zaka babu da laifi ka taka ka bude mutakar ba za ka wuce cikin kibla ka ci gaba da sallar dan aiki ne ka wa annam man ihtaja ila misal zalika yarji'u al-qahtara mutumin da kuma zai nemi baya ba biyowa zai yi tafiya ba sai dai ya dawo da baya da baya yayi abin da zai yi sannan kuma ya koma wala yastadbiru al-qibla ba zai juya wa al-qibla baya ba wala yanharifu anha ba zai juya wata kuma gefen ta ba wa sanbata ibn abdul barr minhu jawaz al-fath al-imam abdul barr a cikin wannan hadisi shi kuma ya ciro hukuncin yawa liman budi li anna tasbiha idza jaza min babil aula wallahu a'lam yace tunda ya halatta a ce subhanallah cikin sallah a ina ga sai mu dakata nan abinda muka zama dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi koyi masu wahala karantawa wannan ce ya zai yadda yin wasu wasi abin da ka tarin ka daina yin wasu wasi ya tabbata a sadaka da dan Umar ya ce ya rinka yawan karanta zuwa awwal wal akhir wal zahir wal batin wa kuwa bi kulli kai na huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in kana cikin sallah ne kuma to sai ka rinka kiyaye duk abubuwan da ya kamata in farkon sallah yi du'a wajen cuta kayi ala da basmala wannan na taimakawa duk da haka idan mutum wasu din yana ne ka ko kuma ka ji ke nuna maka abin nan sai ka yi tofi abin din ka haso yadda manzon Allah ya nuna ya halatta idan wani yana cikin limanci ya gani wa mutum ya so ya bari kamar da wani hadisi yana a ba za a a fashe wannan hadisi wanda ga shi musamman in mun ɗauki wajibi ce tauhidi da makaranta na cewa shi manzon Allah wahayi na irin wata ko ko ana cikin sunna ko wajen sunna wata saboda haka na Abubakar ya ba amma bayan da yanzu dan ana cikin sallah ba wala kace kare bali mami yazo sai ta koma bayan shi yazo mace ce take ganin wani falon ruwa na fitowa a gabanta a daidai lokacin za ta yi haida ko daga karshen sa yanayi abin da ke fitowa daga cikin mace akwai abin da ke kira a sutura da kuma al wani ruwa fari amma da ruwan kasa kasa ne akwai kuma wanda ke wani lokacin ruwan tsoro wata ruwa kamar yalo to wannan idan ya fito a kwanakin al'ada daidai yake da sunan al'ada a kwanakin tsarin al'ada a wata da ke ga wannan a cikin waɗannan kwanakin ko kafin ko bayan yankewar al'ada jinin ya daina zuwa sai wannan ruwan to daidai ke hukunta da al'ada ba za ki sallah ba shi yayin ki wanka sannan ki gaba sallah ta wannan al'amura amma idan ya zo a kwanakin da ba na al'ada ba kin saba yin al'ada farkon wata sai ke sai a tsakiyar wata shi ba al'ada ba ne hukuncin sa ba na al'ada in ya fito inda ya taba sai mace ta wani ba za a ce zo ta shawo ta za ta kama ruwa ta yi alwala ta yi sallah ko ibadodin da ta ba wani wanka to wannan daban akwai kuma wani farin ruwa kawai da ke fitowa daga wani wannan baya da alaka da kwanakin al'ada wani fari da ta tafi to shi kuma wannan irin ne akwai wanda zai fito ne daga karshe bayan mace ta kammala al'ada shine al-kasba al-bayda wannan alamar wa jinin al'ada kenan da an ganci ma na al'ada ta riga ta yi to wannan daban akwai kuma wani kuma wani fari kal shi kuma yana fitowa ne wani lokacin a kwanakin al'ada wani lokacin ba a kwanakin al'ada ba a koyaushe zai ke fitowa to wannan hukuncin zai karan kansa ruwan ba na jisa ba hukuncin su kamar hukuncin majina ne inda ya taba sai a wanke kawai dan baya kazanta ne kuma a bari kamar da kazanta ana wanke majina ne dan na jisa ko dan kazanta to kamar haka ne to amma fitowar sa daga jikin mace malamai suka ce yana karya mata alwala idan suna da alwala amma shi karan kansa ba da jisa ba kuma fatan mai tambayar ya fahimci wannan bayanan da kashe ta kazanta mutum ne ya auri mace sai kuma ya mata alƙawarin ba zai mata kishiya ba daga baya ya halitta ya kira alƙawarin wannan alkawarin ga ai yawanci su kuma wata saurayi yayi duk wanda ya auren fara galibi yayi irin wannan duk wanda yake cikin auren fara ana irin yayin soyayya da amurci din na azabi haka ya za za'i bayan ga kima kuma barazana ta ce bayan an zauna an yi haihuwa biyu kuma

fatan abdullahi dan ko masallaci ya kasa duba wanda ya kai babu wajen idan kuma ya kaba kuma musamman ya sai kamata wato kullu akwai samu ba da ba za a ce mutu wajibi ba amma kamala ne kamala ne dan mutum ya kaza dan mutum ya kaza kansa babu lalla mutum ya aikata haram ko yana da zunubi ba ya zunubi ba amma kamala ake magana wannan da suna tambayoyin da zai iya karanta ba saboda wannan mutum yana da dan saura minti ɗaya ma kawai na'am eh Hey. Eh. bạn yên và có eh baca pak mà ini kemenangan ba bilal bane bai zai abu bakar baka mutane sallah manzo Allah bayan shi kuma sai sai kama kamar lúc kafa ne mai lokacin abu bakar bayan aka yi kama wata tambayar ce da ban sabuwa kamar kamar ya kafin liman eh, yana tafi amma wani kyau sai ya shigo eh, mafi kyau ma sai ya ce da yi ko mai kira sallah yi ban gane ba eh bai sa abin da yake ba idan lokacin da wani yake bayan a bai kamata ba ai dan an sauke wuta ana cikin sallah to sai a samu wani mai babban murya ko daga sahu na biyu ko na uku ko daga waje waje dan na waje masallaci ya daga murya a ci gaba da yi amma sai limai zai ladan ya yanke da rai saboda ya yanke sallar da ba ce ba wai haka haka lokaci ya cika akwai ababai guda biyu abu na farko na zo yau a makare ko da ke wancan satin ma haka na lura wurin da ake zama daga waje tabarbi sun yi kaza a gana akwai masu halin da sa iya zo ta tabbacin da kawo a ƙara su a wajen sun ka aizo in gurmala ko da ka da Allah dai wanda yake son lada sai ya kawo tabbacin ko ba sai mala'udin ba ko ma wane da yake son aljanna sai ya kawo guda ɗaya kawo mai kawo guda biyu ya kawo dan na da yawa wajen sahu guda biyu ko uku sai a kasa sallah sai dai waɗanda su da su masu da su sai ya haɗa sai haɗa karfi da wani idan ba za ka iya sayan guda ɗaya ba sai ka haɗa karfi kai da wani makwabcin ka na dama ko na gurbin da kace to kaga ni ina da kudin rabin da wannan kana da rabi kawo mutum sai ka karba har sai ka tuka wannan yana da aikin alkhairi da ya kamata mu tare abu na biyu kuma wannan karatu na riyadu salihin akwai wadansu bayan Allah ka zo su da tsirrai saka a gidan talabijin na na CITV na CITV da ni izini na na ba su da cewa a cikin wannan ko na ta ce ba su cikin Allah ka kawo sakamakon sa kasu mutane da zama karfin gobe sai mun fata wata rana an sa karatu rana kaza an ce kaza rana kaza an ce kaza dan sai da aka ana fama ni ba sani ba gaskiya sai ta hanyar waya ne da ake yi tambaya Allah saka muku alhamdulillah sai Allah ya kawo mako na gaba sallallahu alaihi wa sallam